ga da ba mamaki suna da ƙungiyar su na duniya. Daga nan aljanin ya tashi ya sabu kungiyar su na duniya ya baza an yi kaza an yi kaza an yi kaza. Kana nan sai ka wai gari magana ka tana Amerika. Ka je ka ɗan duba Amerika yana cewa makarantar ku an ce mu ba komai ne ba makarantar ku yau an yi kaza an yi kaza je ka babu wani ɗan jarida da ije ya maka. To aljani ne ya yi وهو huwa me eh, sai eh, kuma sai da aka gama kuna na hana maka irin wannan suna roƙon mutane suna buɗe hannu da me ake roƙo to ba wa huwa an ya taruka al'amala ne mutum ya bar aiki eh, na ijima'i mutum ya bar aiki bai makwata zal qiyasi da abin da kiyasi ya yanke li dalilin ijima'i saboda ga ijima'i kiyasi ya tafi akan kaza amma ijima'i ya tafi akan kaza sai ya bar kiyasi sai dauki ijima'i wa huwa wa min amsilati zalika al-istina'u ma'ana halittawa sunan shi kama ce ɗinkawa ko sassaƙawa ka zo da gundumin ishinka za a yi na kwata to ka gawa iske da ure kila ta yi kyau kila ba za ta yi kyau ka zo da fata ka ba nuwa yi mata kan iske na wani me yake zabuwa dole sai bai dinki ne yake zama dole tunda kusan mu zame mutane yanzu ba za su iya dinkawa ba an ɗauko wata hanya da kila za a rage kaiwa ɗinki to sai dai ba a ɗauke ta da ƙarfi ba sosai saboda abun na da nauyi kamar yadda ake koyawa yara ɗinki ake koyawa yara musamman 'yan mata ɗinki to kaga in aka ce mutum ya aure wacce take ɗinki kaga za ta yi masa ɗinkin kayansa za ta yi wa 'ya'ya ɗinki za ta yi wa kaza ɗinki sai ba ka son na kuɗi ba za ta je ba amma saboda ta goge tana iya yin na mutane ɗin babu laifi da ainihin abun tun da halan ne kuma zara da bukata da kuɗin da ake a koya mata ɗinki ta goge to yanzu kai maganan ɗinki ta huta kan amma da ba so suke saka gwada ba sannan kuma muku mai amfani da gwada riguna ma mu dai a ƙasar mu wannan fari da ake tsin maza ke sakawa amma wasu oh, mata ke sakawa za su iya saka wannan fari amma dai duk inda kaga fari a wajen yankin mu dai ban ce ma yankin ku ba maza ke sakawa to amma gwado na wannan sakan mata ne eh za eh sosai ba ne irin wannan to aka ga riga sanyi sai saka amma dinki ya fi ya fi saka mu saboda dinki kaga sallar ta duk shekara dole ne an yi sallar wannan ko sai dai lokacin sanyi ko kuma irin a dinga yin irin cuma ƙasa ɗin kaga wannan ba da wani amfanin kirki amma tela a ce ya ta iya tela to magana ba sana'a ga sana'a ita don haka nan kai idan sallah ka yanko ya dudduka ka kawo sai dai kawai gwada mana wane nawa zai ishe shi wance nawa zai ishe shi ije ga ransa ba za a kai kuɗi waje ba maman ka za ta yi ma maman ki ce za ta yi miki ɗinki kaga babu wani abu kafan injin kafan menene inda za a yi haka misali da wannan sana'a tana da kyau kuma wannan ya yi kama da da don kadda gwado mun ta san mun ga gwadon mu a sai mana daidai na mu aiwa wani daidai na shi na mai gida daidai na mai gida maimakon a ji a sai waka kasuwa to kaga istina'u ka ba da zare ai maka gudu ko ka ba da zare ai maka huda kana iya sayan zaren ka kai ka san kan zare ka duba zaren mai kyau ne ma ne mai hanga mai hanga shi ne wanda ibi tsada dai mu da wurin mu shi ne mai kyau dan in ba ka ba zaren duk ɗaya ne amma suna kallon shi wannan ba mai hanga ba hmm? wannan na zamani mai hanga abin shi na ku ne na yanzu yan kaso bacci amma ka koma asali ko gida can ka koma asali abin da za ka yi mai an gani na an kalli wannan da manga ko kuma yanzu kuma wata suna a haɗu a banki da manga baula ka gani ta fulani shi manga to da tana kanka zai a mata a race ku ba ba ce mai siri yan nan lokacin watsa banki ko kamar ita ce wannan mai haran ce da zalen ko baka san wani iri ne ba irin MY eh, MCM ko sunan zaren MCM wa hmm? yaushe aka yi shi ba wannan kwanan na aka yi shi na yanzu mu ci gaba da karatunmu to kaga istina'i ne ka sa yi to ai wannan shi ma a kiyasi ya yi yara a yi ka biya abin da baka gani ba aka da maka biya abin da baka gani ba amma an yi ittifaki an yi ijma'i kai, ana iya biya ya aba anin jawabin al-istina'i li'annahu bai'ul ma'dumi sai da abin da baya nan ne fasalami ne بل هو أبعد جوازا يا فيني نيسان ما هلتي أنا من السلم لأن المسلم فيه مسلم فيه تحتمله الذمة ويا ذيئت أو كنفا لأنه دين حقيقة أما والاستناء وكيلا ما زي ما إيا ما أقوى والاستناء أما سنة أه، أه، أه. والمستثنئ amma mai yin sana'a masa ainu wujadu tisani wal ayanu la tahtamiluhu dimma wa kana jawazu hadha al aqdu abadu al qiyas kaga ko da gini ai ka gani sai dai a yi shi ijima'i an yi ana iya tsadar shi kafu amma banda ba da ka sai ka gama gini. illa har yanzu saboda gudun rashin gaskiya ba a in aka baka in dai contract na gaskiya ne akwai yanzu al'ada ta shiga abubuwa malam ta ɓata su kuma mun kasa tsayawa mu gyara amma akwai daga na ƙasan malaman kauye yanzu irin ana noma din. dole za ka yi sai kwantar ɗin da aka yi mutum zai ce eh za mu ka nuna musu wurin noma ce to ba abinci ya nan ba ku na abinci in kuka gudu ba kaga irin wannan kaga gaibi ne ko ba mu kaza kawai je ka abun ka sai mun gama ma zo muka in suka karta suka karta suka ji ba daɗi su suka ne amma yanzu haka za a ci gaba da tafiya amma hanyar da za a bi aka wadda shi ma mutanen karkara malaman su ko tsaya akwai karatu tsakani da Allah karantar da su sai dai karatun da kuke yi na amintaccen karatu ne amma wannan za ku haɗa har ba amintaccen ba na aka ce wa'azin izala to wa da aka taro ana wa'azi ina to ana iya kawo wannan tafsirin a zo a yi mana wa'azi menene jinga sunan tafsirin jinga to sannan kuma in an yi jingan jinga ne tafi amma malami biyar ne zake so a malami uku dai a hankalance ko biyu to saboda kana sai a duba to a jingan jingan ne sai a ɗauko jingan kaza shi zai magana a kan jingan kaza wancan zai magana a kan jingan kaza in an ga dama kuma a ba mutum ɗaya a bashi ya gudu ya je ya dawo ya gudu ya kara ya juyo ƙarshe sai ya wansa ya tsinke to ana ya ba mutum ake jinga kawai ka gani amma dai irin wannan topic na jinga kawai bai fai warkarwa ba sai dai in project na ce project ɗin ka kan jinka to shi kenan zai ba da fa'ida mashkila farar ɗin ba sa zuwa ƙauye ba su san me ke gudana can wasu 'yan ƙauyen ne amma suna ne ƙauye suna kwanciya bunsu a ɗaki suna zuwa can ne suna kwana amma da a ce mutum sai da yi nome nomen nan sai da yi kiwo ya dawo sai da yi wane ne ya dawo duk da dai muna jin wasu ma da ƙauye ake kiransu rage wane ne wane ne mu gauri wane ne wane ne wane ne ɗan gaji mu gauri ko kuma gado dai suna? kakan shi ne mu gauri shi ne ije noman gauri ya san kan gane ne din amma shi modern sudu ne za mu gauri bai da gauri talo ne kyan balo ne hmm? Hmm? eh ayin karatun daban-daban ne yanzu in na zauna na ce zan kwa muku jinga jinga ana ai kuma mai yiwa ku tudu yaushe za ku gani yan tsirarin nan za ku gwada sai dai Allah ya sa kuna da rai ba matattu ne ba lakada a ta launa dai ta hayyar walakin la hayata liman tunadi to gugu ga ne haka ne tun da mutumin da zai zauna yi karatu ta kile ta rage gida a jiya ta barko jin ba daga ga wannan da don musulunci musulunci ne gobe yin da aka zai tafi sai ba za a makarantu ba yau tun da abin da ake nema bai samu wata kanta to sai dai addinin musulunci kawai ka karanta da mai rai da matacce dukkan a kai kai musu cikin kana karanta da mata to kila wani zai kama kamar da shi ne kai ta da shi wani ya kama wani ya mutu akwai ne a galabiya duk mutuwa suke to amma hanyar da za a bi yadda na ga maka din wancan ta farkon da ita ce kamata karatu yanzu ai kuna yi kuna faɗin ga yadda jinga take amma ku nawa ne magana ba ta tasiri ba amma kungiya in ta zo ta ce za ta yi wa'azi wa al'umma yau ga hanya ta biyu hudubobi hudubobi su ma za su za su yi ba za su ba da gudunmawa su a irin wannan dinga to inda aka tashi aka yi hudu ba aka waye gari duk da mutane ba sa zuwa da wuri to kai ma za ka yi usulubin da za ka yi duk ka tarkata komai ka wasu karshe duk ƙa'ida da menene tun da ba wa mutane da ka'ida da ka'ida da tarihi da wane ne ka ga masu ƙarshe lokacin da aka lalata sai ka duro kan matsalar bai kamata jinga ta zama kaza bai kamata jinga to wannan masallaci yayi in an yi anan masallaci ba a masallacin kan ƙauye aka yi ba ba su ji ba saboda kana amma da a masallacin kan za a yi kuɗu ban kan maganar jinga ga yadda take jinga to za ka tafi ana aya aya aya aya aya to a lokacin nan to za ka dandana su kuma ma'aikata masu aiki su kuma su je su jira ba ba jiya abin malam ya faɗi ba masallaci ɗaya muke aiki ba ka ji abin da aka faɗi ba juma'a ai ya kamata mai musulunci ya dace abin da muka dinna wannan noma ba muna yin sa ne ba dan abinci sallah muna yin ne don bautan Allah hatta mu noma abun da za mu ci bautan Allah ne don haka nan kuma muna gudu la ya laka an tafi ala fi ilan hatta ta alama hukumar lahi fihi wannan duk mun karanta ahalari mun san haka to kenan? kuma liman ya kawo ya yi yanko irin waɗannan abubuwa ta inda ba mai karyata shi tun da ba zai je ɗebo littattafan da ba a fansu ba ba yi menene ba in an tashi irin waɗannan za a kawo wannan ma cikin mutum goma za ka da mutum shiga sun karanta to sannan kuma sai gashi magana daga can wancan ma haka wancan ma haka kamar misalin in ana son a sanar da me yake da suna jingina ana zuwa jingina za ka ja haya haya to ne fa kaza ne to ne fa kaza ne wancan gashi to shi kuma shi ma zai je wani wancan karatu mata yan ganna ganka saboda haka nan ka ga an je aka yi irin wannan aka yi shi a lattance da masallacin juma'a aka isar da sako yadda ya dace aka yi wane ne to jama'an gari dama suna zato lokacin nan ne za ga na motsi na motsi jama'a da za mu bi ta wannan hanyar annabi ne bi wannan hanyar za mu ci nasara kuma duk wanda aka taimaka ya ce zo to ina tabbatar ma ya ci gudu Mm. Mm. ba ba maganan masu aiki ba ba yanzu muna maganan gyara ba to wannan za a yi ai ba abin da kake so ake maka ba abin da Allah kike so shi za a yi ko ba haka ba babu wannan human rights ne ni ga abin da nake shawa to ba ai kai musulmi ne to shi kenan musulunci da to ma ko rigima ma mode ba mu yadda da shi ba kawai ba abin da kake so za a yi ba Abin da Allah yake so za a yi dole mu so shi ya zama ibada gare mu ko da mun sha wahala a abin ɗin tun Allah ya faɗi to mun gode mun ji daɗin wannan wahalar din saboda za a ba mu lada to haka mm. akwai rashin amana malam ba karantarwa ma dama haka dan kadan yake kai malam duk abin da duk zaka na jan hankalinka ne ba ma na son jin amma ba na ma son jin sa ka da ne kai maganar da zaka faɗi don goyi da duk zaka tsara saboda ne na riga ka da shi domin wani da nan yana wani abu bai sai shi ba da dama za ka iske mutum yanzu yaushe ne muka yi jingina Waye ne maka karatun lai ne a cikin da zaka ba na gaggaga mutanen da suka biyo ni akan gonan shiga kada-kada. kaza akan ina zai ina son je gyara ina tsoron baban shi akan dole ka ce kaza to kaga akwai daga sauran rashin amana ba wanda zai za a karanta masa amana na tabbatar maka kuma mai karanta amanan ya yarda da shi don akwai abin da wanda ke kato gaba ɗaya ko sautin sa maka fuki to ka ba da maka wance shi amma wanda kana Allah Allah ka ji sautin sa kana neman ka ganki da idonka yau sai ga sautin kaga ba ka tsaya ka saurare shi da kyau to shi isa a raba abun dole masallatan jimma da abun da ika mata wannan amana za a bata ta tsakin da misali a sallar a masallatan jimma a shi? sannan aka zo aka yi wa'azi a kan sannan kuma ga mutane suna son amana da wasu a cikin ainihin cikin da malam za mu rage muna fara zuwa muna ji malam sun ga ka ce sunanka daina mato zan kira sunan ya fi ƙarfi na kuma gaskiya ne ta bance ni abin da nake so a je kawai don za mu ta ƙididdiga ne mu tabo su a kawai akan maganar Allah jiri mutane sun fi son ce ba magana mutar sun ce ga yadda abai ke to a gaya musu ba har wani ya yi littafi musamman na yi mamaki wani yaro yaje yanzu ya ja kula littafin ɗin da ke al-islamu bai na jihali a bana'i wa ajiyar ulama'i wannan shi ne bala'in yanzu musulunci da ke da a hannun ƴaƴan musulmai jahilai mu ne jahilan kanka jina ce jahilai ka ɗauka ni ba na cikin na ciki haka yake dangal tangal a tsakanin ƴaƴansa jahilai ba su sani ba iyakaci mutum ya san amana amana ta na da ke kowace amana amana sai ta ce shi ai waka ne ko waka ne ta ta ainihin abin nan shi ma kuma wakan ya yi ta kamar da ɗan wa'azi wa'azi ko amma yaushe za ka ɗauki magana daga makaɗi duk da kaga ka dubi inda ita makaɗi ne daga rayar shi yake tsalle yana juya ya kowa shi amana amana sai ta ce shi Ya ganin yana magana ainihin ko ya ce amana saboda haka nan ku amana sai ta ce shi yanzu ya ɗan musulmai sun taso sai sun rama wa Najeriya an kashe tsaddauna an kashe wane ne ba cika amana ne ba to shi ne yana rike da yar garayen ya kada yana juya yana je kwacewa na amana sai ta ci shi da kake cewa na maganan ta fi ƙarfin makaɗi lacca ya mata a bayar da ita a kai in aka zo ga laccan sai ka yadda tabbas baka san amana ba yanzu kake fahimtar me amana baka san haɗarin ta ta kai haka ba irin karatu ne nan in muka yi karatu nan ku ne kawai kuka iya ko kuka sani to in kuka sani ku daina ɗauka ku a ya sani hmm. ina naki? ta fi ne ko wal ayanu la ta melo al dimma jiki zafi amana ba da wuya ba ya iya ɗaukanta fakana jawazu hadal akadi abba adu anil qiyasi عن عن السلبي يعطي سلبي نيسا لكنه جاز لأن الناس عملوه أنه في سائر الأمصار أتورا بنا المسلمين من غير نكير ما لم يبسطوا سنونا مسلمين أبنبا فكان إجماعا منهم على الجواز ويترك القياس أين الله